zama masu sauraron shirin yau da gobe da wannan lokacin Juma'a 25 ga watan Satumba Assalamu alaikum barka da warhaka. Kuna jin shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Sarfila Hashin Gumel da kuma ni Halima Jumrau. Yau baki ɗaya shirin yau da gobe ya mai da hankali ne kan ibtila'in da ya fada wa alhazai masu yawan gaske a ƙasar Saudiya a jiya Alhamis. Jakadan Najeriya a ƙasar Saudiya Ahmad Umar ya yi magana kan wannan batu. alhazai kada su ce sai sun fito lokaci guda duk lokacin da a fita alhazai su su fita a rukuni rukuni karin maganar mu na yau ma akan al'amarin da ya faru ne a ƙasar Saudiya. kuma wannan abu da ake gani idan muka duba mu a hausance shine ake masa kiran magana nan da cewa inda tsautsayi ruwa a faranti ma sai ya ci mutum za mu buɗe muku layin waya mu tattauna da ku kai tsaye akan maganar cunkoson jama'ar da ya jawo mutuwar ɗimbin alhazai za mu so mu ji irin shawarwarin da za ku ba wa hukumomi da kuma alhazai domin ƙara ɗaukan matakan kiyayewa da kuma taƙaita a kasadar afkuwar irin haka nan gaba. Za mu tattauna tare da wakilinmu nasir Adamu El Hikaya wanda yanzu haka yana Saudiya kuma muna tare da shi a nan ta wayar talho duka cikin shirin yau da gobe. jakadar najeriya ahmad umar ya yi wa usman kabar karin bayani kan bala'in da ya faru jiya wanda ya sanadiyar mutuwar alhazai sama da 700 wanda suka hada da 'yan najeriya da nijar da dama wannan abu ya faru gaskiya gabraji ya zo daga tata kuma ba shakka abu ne mara daɗi abin nan ya faru jiya jiya kuma da rana mm. ana ta kokari a tantance mm. kuma su kansu gwamnatin saudiya din mm. suna ta kokari wanda su ma suna buƙatar lokaci domin tantance su wawware a gane wannan waye wannan waye wannan daga ina ya fito domin a sanar da mu kama a nan eh. kuma mu mu sanar da ragowar hukumomi na kasashen da sauran abu ne ba za a saurin zartar da hukunci ba har sai lokacin da aka tabbatar cewa ga abin da aka aka gano ko ga abin da aka gano mm. da waɗanda suka rasa rayukansu an kira mu daga nan ma'aikatar hakuri kasashen waje mm. kuma daga can fadar shugaban kasa an kirawo a ba da shawarwari ko kuma ana tambaya akan wannan al'amari da wani kira kuke da shiga alhazan da suke mahajjata na bana musamman kan wannan abu da ya faru da kila wani abu da kuke son kuje hankalin su akai na farko alhazai kada su ce sai sun fito lokaci guda ba ma irin lokacin da rana ta kwallo a saudiya yanayi yanzu ba da kyau ana zafi matuƙa da gaske mm. su fito ba sai lalle an ci zawali ba duk abin da zai kawo rashin lafiya ko rashin rai to addini ya kawo sauki ta tare da shi duk lokacin da a fita alhaji su kokari su fita a rukuni rukuni duk gaba ɗaya su san juna in an je an gama jifa to a tsaya a haɗu waje guda yanda har a gama gaba ɗaya kuma a koma waje guda ɗaya ko wani abu ya faru ko wani ya ɓace za a iya gane waye wannan duk alhajin da zai fito jifa mm. ya yi ƙoƙari bakar ya riko ruwa a hannunsa kwalba biyu inda hali zuwa uku. Me yasa? Abin da yasa saboda zafin da ake yi yana sa nan da nan mutane suna jin kishirwa kishirwa kuma wanda in sun karanta za ta iya barazana ga rayuwar mu zai Allah ya zan da su Allah kuma mu kuma lafiya Allah kuma ya sa ayi rago aikin da ya rage lafiya salamu alaikum domin kala shi kai bai amsa kira ba sai mutuwa to jamila kamar yadda aka ji jakadan najeriya ya wannan bayani mm. na yi kokarin neman ko kuma in samu jakadan jamhuriyar nijar a can mama umaru amma na ta buga waya tana buga amma ba kowa a kusa ba same shi ba a same shi ba sai dai nan gaba to karin maganar mu ta yau ita ma akan tana alaƙa da bala'in da ya faru a ƙasar saudiya karin maganar ita ce inda tsautsayin ruwa a faranti ma sai ya ci mutum inda tsautsayi ruwa a faranti ma sai ya ci mutum kamar kullum mai yi mana bayani shine malam aminu mai dawa aminu ibrahim mai dawa fage karin magana inda tsautsayi ruwa a faranti ma sai ya ci mutum watan abu ne kake ganin kafi karfinsa sama da kasa ko ta halin kaka za ka je ka wuce shi to amma ka manta da cewa ba karfi ne ba ba kuma wayo ba ne ba basira ba ce ba a'a za ka ka wuce shi ne halin halin amma kuma kake ganin in ya zo da ajali to kana taka tiran nan kana faduwa sai ka mutu kaga ruwa a tire ya ci mutu. to wannan mutuwa da aka yi ta saudiya da ta taso gabaki ɗaya idan muka dube ta haka tunda abin da wajen jifa kuma an ce mutane ne suke wucewa kuma wannan aikin hajji an ce an hatsa wajen mutum kusan mutum miliyan biyar to kuma mutum miliyan biyu ne duk inda za a samu mutum dubu a ce biyu ko dubu biyar sun zo guri za su wuce to ko ba komai yana da kyau a ce wannan wurin yana da faɗi to duk faɗin wurin nan yana da haka mu kuma mutanenmu muna da karancin bin doka da oda kuma Allah ya kaddara wannan abu amma mu daina kawo ganin cewa kamar hukumar saudiya ba ta da ba ta ɗauki mataki ba ko ba ta da kishin kula da al'umma domin tana da kishin kula da al'umma idan an duba yanzu da aka yi na aikin kwanaki satin da ya wuce abin gini ya faɗo kun ga ba a daɗe ba ko in banda da ƙasar saudiya duk duniya ba ƙasar da za ta biya ka diya a cikin kwana uku aka tabbatar da naka ya mutu sai da aka zo har ƙasashe na afirka aka je har garin jihohi aka je har local gamman aka je har state aka binciko aka ga waɗannan da aka su da abu aka sada su da abin su kuma wannan abu da ya faru mu abin da zamu mu ƙara rusar da al'umman mu dole ne dukkanin alhazai kulliya waɗanda suke zuwa aikin hajji su dinga bin doka da oda kuma za a sake sabon kirkirar yadda za a yi alhazai su dinga yin jifa ba tare da ciko wannan ba dole ne abin nan ko ba a yi wannan cikowa ba idan aka je da ana samun irin wannan tekon. sai ku ga alhazai hudu ne suka mutu biyar sun mutu an yi tsanani a ce goma amma yanzu a ce a lokaci ɗaya mutum ɗari bakwai sun mutu akwai aya tambaya da kaifin tunani na yaya ake su al'ummar suka fiya kowa ya shigar da son zuciya dama son zuciya bacin ranta da ba a shigar da son zuciya ba wannan abubuwan da tsautsayi Allah ba zai kawo shi ba duk da dai kowace mutuwa kowane rai yana da dalilin tafiyarsa kuma ita mutuwa kwaya ɗaya ce sababi ne da ita da yawa wani da daga kan farce ma sai kaga ya mutu ba sai an je aikin hajji ba kuma sai an yi su ba yanzu ki duba ki ga kar mu kai ta da nisa aikin hajji da duk duniya ta taru mu ɗauki jana'izar wannan mutumin da Allah ya masa raisuwa na irin ayatul lahi ruhi lahi kumeni lokacin da ya mutu sai da aka samu jiragen sama suka dinga feshin ruwan sanyi amma duk da haka akan wa'ansu sun mutu to wannan ku da ya zama aikin hajji ya kamata mutane duk duniya duk kasar da za ta tafi nan gaba da za a shiga a dinga sa musu suna abin doka da oda a san iya adadin mutanen da za su dinga fita idan ma zai yiwu a ce duk mata idan za su fita a rana kaza mata ne za su fita jifa maza kaza kaza ko kuma a mutum kaza kowace shiya fa ana fitar da su ana fitarwa nan shiya an san kun so kuku kaza nan ma an san kuku kaza ga iya adadin da ba zai bada cikowa ba ba iya adadin da wani ba zai taka wani ba kana ganin dan uwanka zaka take shi kuma ba a san ranka ba wani kuma zai a'a ce a murgina nan a murgina nan numfashin ka ya dauke saboda haki da nishi da sauransu wani yana da asma wani babu to duk dai bayan da ba za ta zo ba to irin waɗannan mutuwar shine ake cewa inda tsautsayi ruwa a tire ma sai ya ci mutum to mu dai wannan dai mutanen mu sun yi shahada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga dukkanin yan uwa musulmi da muke duk duniya kuma wannan intila'i da ya faru da yan uwanmu to a addinance muna musu kyakkyawan fata kamar yadda muka gani muka ji tarihi muka tabbatar da cewa duk wanda Allah ya sa ya irin wannan to Allah ana kitin san yayi shahada mu ma Allah ya sa mu samu irin tasu kuma Allah ya sa mu cika da imani karin magana Sarfilu da Jamila mu ma daga nan muna mika ta'aziyya a madadin kowa da kowa a sashen Hausa muna mika ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukan cikin wannan al'amari na jiya. Allah ya ji kansu ya gafarta musu satin kar rahama. Yawwa kamar yadda muka yi bayani da farko yanzu haka muna tare da wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya wanda yana ƙasar Saudiya. Malam Nasiru salamu alaikum. Wa salam wa rahmatullah Adalima. To muna tare ko to nan gaba kaɗan za mu waiwayo ka da kuma muka mana bayani masu saurare su ma sai su kira mu tattauna tare. Mun gode. yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To Malam Nasiru, salamu alaikum da yawan da aka ce da yawan menene da yawan hada gara yawan sallama ko? Kwarai da gaske ko kuma wai menene gara da yawan faɗa gare yawan gaisuwa ba. Yawwa, to Malam Nasiru yanzu haka kana ina a ƙasar Saudiya? Yanzu haka ina nan a tantunan mu na inda daga nan ne ake tafiya wajen jifar ke ɗanɗana. Eh. Ina tare da tsimbin alhazai ga sunan wasu sun dawo daga jifa suna hutawa. Wasu kuma suna ƙoƙarin su sallar magariba su kama hanya su je jifa a wuni na biyu. Hmm. Yau wato bayan abin da ya faru bala'in da ya faru jiya kamar yadda ake cewa baya bata kaɗan ko akwai wani ƙarin bayani wani ƙarin hasken da zaka iya mana. Wato abin da ya faru za a iya cewa zuwa yanzu kasashe sun fara faɗan yawan adadin mutane da suka rasa a wannan akasi da ya faru. Inda ake tabbatar kasar Iran na cikin waɗanda suka ba da sanarwa ita ce yawan alazai da alazai mutum ɗari da talatin da ɗaya. inda kasar Morocco daga Afirka ta Arewa take da mutum bakwai Yayin da ita kuma Najeriya da aka tabbatar tana da mutane da daman gaske da suka rasu har yanzu tana cewa 'yan jarida da manema labaru su yi hakuri tukunna sai an kara bincike kafin a sanar da yawan mutanen da suka rasu. Eh yau Malam Nasir ban tare numfashin ka ba amma sunan hukumomin Saudiya kamar ba su ba da adadin mace-macen da aka samu na kowace ƙasa ba. a ba su fidda adadi ba sun fidda gaba ɗaya ne wato ma'ana sun yi lissafin dukkan mutane ne ba tare da ware kasashensu ba wato inda suka fidda adadin na na ɗari bakwai da goma sha bakwai na waɗanda suka rasu wannan kuma ya saura saura kasashe su tantance mutanensu ne ko kuma mutanen wata ƙasa ce daban Mm. jamhuriyar Nijar ma akwai bayanin cewa kamar an samu mutane goma sha tara ko kana da wannan labari ko kuma an samu eh. wani karin bayani kamar sun yi haka ko kuma me ake ciki? Wato babu shakka ba zan ce babu mutanen jamhuriyar Nijar ba don na ga suna ma da suka nuna har 'yan jamhuriyar ah, Kamaru ma suna cikin waɗanda suka rasu. wato ba na akwai wani likitan alazi da je ɗauko wasu gawaki waɗanda tabbas akwai alamu na ƙasar kamaru ma a cikin mutanen da suka rasa rayukansu ido abin da dama ya shafi najeriya ya shafi nijar ba mamaki sauran ƙasashen nahiyar afirka ta yamma ma al'amarin ya rutsa da su to ƙasashen mu na afirka bakakin fata zuwa yanzu su ne ba a ji daga gare su sun faɗi adadin mutanen da suka rasu ba sai dai najeriya ta tabbatar da cewa alhazanta da dama sun rasu amma ba za ta faɗi sunayen su lokacin mm. eh, Fili da jamila kun ga irin matsalolin da muke fuskanta idan da a ce hukumomin mu sun gane idan abu ya faru irin haka a hito kawai a faɗi gaskiya amma sai ki ga ana ruwa ruwa ana rufewa ba gaskiya ne ana rihewa kuma za ka ga komi yawan komi yawan waɗanda suka rasu aka rasa eh, eh, rayukan da aka rasa ban san dan me hukumomi sai su ba da dan adadi kaɗan wanda bai kai wancan ba alhali yanzu su faɗa gaba ɗaya eh, yana da kyau kwarai da gaske to wani mataki aka ɗauka yanzu na cewar wannan abin bai faru ba a yau kenan tunda har yanzu ana zuwa jifan shaidan to malam nasiru kana jin ina ji sosai ma wato yau na je wajen jifar shaidan din nan na lura jami'ai hanyoyin da suka tattare din wannan karan su kuma a yau sun sake waɗannan hanyoyi kazalika kuma sun daina yawan tattare hanya da wato yi wa alhazai tsawa sun koma gefe guda suna lura ne da alhazan maimakon su dinga irin magana suna yalla ya haji yalla ya haji ya haji to irin waɗannan da yau da gaskiya ba a yi irin wannan ba bayan haka ma sun yi kokari inda suke fesa wa alhazan ruwan sanyi saboda tsananin zafin da a ma'auni na digiri santigar da ake kusan ah, arba'in da takwas ah, hmm, a da zufa ainihin wanda ya sa karfin alazan yake karewa wanda idan da an samu irin wannan a turmutsu to ba shakka rashin karfin jikin alhazai wato ba su da kuzarin da za su iya mayar tseren da kansu wasu in sun fadi wa za su iya tashi ba wanda zai ka da biyar in an tashi sun sai ka ga su ya dauke kuma sun rasa rayukan. Mm, yawa kenan malam nasiru da gaske ne dai magana toshe hanyar da aka yi tunda an ce wai hanya aka tare ko wani babban jami'in gwamnatin ƙasar ne saboda shi dai wai aka toshe hanya sai masu zuwa da masu komawa suka haɗu ba haka ba ne ah, wato abin da ya faru a can kusa da gadar ko kusa da inda ake jifar shedan din nan akwai tantunan alhazai yan gata na kasashe daban-daban ciki ma har da najeriya suna ɗaya daga cikin masu sayan waɗannan tantuna masu tsadar gaske da suke da yin kika ga tantuna ma wato a zaliyo za ki mamaki don kusan ɗakuna ne ma kawai inda mutum zai iya rayuwa akwai na'urorin sanyi da komai da komai fiye da inda kuma alazai na gama gari wato talakawa ke zama kenan da ke kusan kilomita biyar daga inda ake jifar ke ɗan to daidai wannan wajen da 'yan gasa suke akan tattara hanyoyin a hana alazai su shigo domin su kar su takura waɗannan alazai 'yan gatan to amma lallai abin da ya faru shine alhazi suna tafiya kan hanya ɗaya sai wasu alhazai waɗanda suka gama jifa maimakon su zagaya su biyo ta hanyar komawa sai suka dawo ta hanyar da alhazai waɗanda ya kamata suke tafiya don su jifa suke bi da wannan ya kawo sai aka yi gamayya inda sanadiyan ture-ture da aka yi a wajen wanda har akwai alhazan jihar lagos a wannan lokaci waɗanda zan iya cewa kamar Ah, su ma suna kokari su je su jifar abun ya rusa da su da dama ah, a nan aka samu matsalar kwarai da gaske da mm. ya shafi har mutanen Najeriya. Mm, to Allah ya ji kansu. Yawwa yawanci Malam Nasiru idan irin haka ta faru zaka ga alhazai ake dora malaihi musamman idan ka duba abin nan da ake ke wato kahohin sadarwa na zamani su social media irin su Twitter su Facebook. an ce ana na ana ta tafka muhawara tsakanin masu ra'ayin da suka sha bamban wasu suna cewa laihin 'yan afirka ne saboda 'yan afirka ne ba sa bin doka ba sa bin oda ba sa jin magana in ma an ce ku tsaya nan ba za su tsaya nan ba kai da kake can me ka fahimta me ake ciki wato gaskiya wannan magana ce kawai da yake kusan 'yan afirka da yake ba su fiye yawan magana ba kuma ba su da kafafen labarai masu karfi da za su iya magana a duniya su bayyana ra'ayoyinsu kuma ana ganin kamar su ne kasashe da ake kira na uku a duniya wato kasashe masu tasowa kenan sai sa idan irin wannan lamarin ya faru suke zama kamar karamar danga mai saukin ketara don idan kika duba ah, a yi kusan zai iya cewa yawan alhazai aidu suka rasu zuwa yanzu da yan afirka ne suka haddasa wannan da daga afirka din za su fito inda iran ce da mutum ɗari da talatin da ɗaya to sun ga ko daga nan ba gaskiya ba ne mm. illa iyaka dai yan afirka suna tafiya kan layin su wasu suka zo suka sha gaban su wanda ya yi sanadiyar masu tafiya dama duk inda gamayya ta faruwa to idan ka biyo hanyar da ake tafiya kai kuma kana kokarin koma dole a samu ne Mm. wannan abin da ya faru kenan a na nahiyar afirka musamman ma aliyu kamar yadda na faɗa miki ɗazu na najeriya sun kai su ne na kudu mafi yawan alhazai a duniya banda kasar iran pakistan da indonesia Najeriya ita ce ta kudu mafi yawan alhazai a mm. duniya ma gaba daya. Yawa, Malam Nasiru haka kuma akwai batun cewa duk da ayyukan da hukumomin Saudiya suke na haɗaɗa wurare ko kuma tsara kamar nan wajen jiha ɗin. a tsara a yi hanyoyi inda za a bi ba tare da cunkoso ba akwai masu ra'ayin cewa duk gyare-gyaren da aka yi dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Eh, eh, idan aka tafi wato aka yi yawa akan waɗannan hanyoyin babu shakka rahi ga kusan wani lokacin ma kawai hanyoyin an tsaya ne kawai tak a waje ɗaya ba ita da sama ne dalili saboda tsananin yawan mutane. wato sun samu da waɗannan hanyoyin da ake tafowa zuwa wajen jifar shebin ɗin an ƙara fada da girman su kada a yi su cikakku ta yadda mutane za su iya walwala wajen tafiya amma kusan wato halima koma lafiya kalolin suna tafiya irin waɗannan yin raiga wasu na cin dindiniyar juna wasu takalman su na fita saboda tsananin yawan mutane da kuma hanyoyin ba a yi su da faɗin gaske yadda mutane za su iya tafiya cikin walwala ba mm. amma tabbas inda ake inda ake shi dan dan waje ne mai faɗin gaske hawa hawa ne ma akwai hawa na ɗaya na biyu na uku na hudu inda har ma mutane suna amfani da na'urorin su na waya wajen ɗaukar hotuna ah, hotunan zarzance ah, na katin hoto da na bidiyo mm-hmm. ah, wannan ya nuna kenan akwai walwala a asalin inda ake yin jifa don haka nan kan ba zai iya yiwa a sake mutane a wajen ba. Eh sai dai hanyoyi wato hanyoyin ne a matse. Eh yawa. Hmm. Yau Nasiru ga kira mun samu daga Nasarawa. Assalamu alaikum wa ke magana. Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum salamu rahmatullah rahmatullahi ta'ala eh, barkatu. Eh, Hajiya kina tare da Bashir Tela ne daga Layin Nauyuka. a cikin garin lafiyan bare bare kwatan jihar Nasarawa. To Malam Bashir. na kungiyar murya nasara na karamar hukumar lafiya. To Malam Bashir Tela muna jin ka ga Nasiru tambaya zaka mishi ko jaje zaka yi ta'aziya zaka yi shawara zaka bada duk dai muna jin ka. Eh, da farko da zan bada bada ta'aziya zuwa ga dukkanin musulmai da kuma iyalan waɗanda wannan abin ya faru da su. Da fatan Allah zai kara musu hakuri su kuma Allah ya gafarta musu. sai kuma shawara shine inda son samu ne a gaskiya ana samun cinkoso sosai da son samu ne yana da kyau a ce duk alhajin da ya je wannan shekara shekara mai zuwa kare tafi wani shekara ma haka duk wanda ya tafi da kare je wani shekara mai zuwa hmm. ina a gani na idan an aka yi haka gaskiya za a samu sauki kuma yana da kyau hukumomin sauki su ɗauki kwakwaran matakai ana akan iya samun irin wannan akai-akai ba wannan ba wai shine karo na farko ko na biyu ba yana da kyau don Allah su sa a yi kokari a dakile wannan abubuwan don kuwa gaskiya alhazai suna mutuwa da fatan Allah zai sa mu cika da kyau da imani amin ya Allah mun gode sosai malam Bashir Taylor daga Nasarawa muna gode yanzu za mu Kaduna mun gode yawa malam nasiru ka ji bayanin shi yanzu akwai kira daga Kaduna salamu alaikum waye daga Kaduna to malam nasiru ka ji bayanin da Bashir Taylor yayi eh, eh bashir filo eh, na allah mun yau da yi wannan ta'aziyar amma abin da yake faɗa na wanda ya je bana kada ya kuma hadisin nan ba hanya ce ta magance wannan lamarin ba domin ba zai hana yawan alhazan da aka ware wa kowace kasa su zo ba a nashi mara najeriya an ware mata mutum dubu saba'in da shida ne to dubu saba'in da shida nan eh, ban tare numfashin ka ba nasiru amma a cikin dubu saba'in da shida nan da za a tantance tsakani da allah akwai wanda ya je sau goma sau goma sha biyar sau ishirin akwai waɗanda kuma sun nemi zuwa na farko ba su samu tahiya ba idan da za a tantance. Kuma idan da ba don gwamnati ta sa hannu ba wannan karan wajen ba za su biya wa mutane ba, ai da sun fi haka. wato abin da nake nufi a ah, yawan mutane ake magana wajen ya a wai damar zuwa aikin yadda ake magana ba a ah, ah, wai ka gane wa nihin wannan kamar da a ce duk wanda ya je sau ɗaya kai ya koma kaga idan da an lissafa yawan waɗanda yanzu haka suna nan saudiya waɗanda sun je sau uku sau hudu sau biyar da su ba sa nan da kaga an samu ragowar su kenan ɗaya daga cikin hanyoyin da za a iya samun wannan ragowar sai a ba wanda bai taba zuwa ba su sai a ba su dama wato zuwan su na farko sai su su je eh wato halima zan iya cewa wasu jiyoyin haka suke yi mu shakka idan aka zo aka yi zaɓe kamar ma ƙuri'a ake yanzu fa wajen tafiya aikin hajji sai ka zo ka yi kinki kinki ka samu nasarar cin wannan zaben mm. sannan ka samu tafiya ba ka eh. samun kujeru yana da wuya amma wani abu da na lura da shi wanda mutane da ba sani ba mm. akwai alazai da suke shigowa ma ba tare da izini ba ana cewa mutum miliyan biyu ne suke aikin yajin na amma ina ganin mutanen da za su ke miliyan hudu ma hmm. ah, saboda ko da wannan tantunan nama ko waɗanda ba su da wajen zama saboda da su biya tankin da suna nan rarrafe da irin kemomin nan kudin lima wanda za su daga kamar wajen mafaka suke juya a jikin alhadai. Eh, akwai masu bi taɓa rauniya hanya kenan su shiga. wato kamar ana zai share waje zauna ke nan suna eh, na a zage yau wato malam nasiru ga kira ga wani ya kira da kaduna bari mu je assalamu alaikum wake magana da kaduna wa alaikum salam hajiya halima jauro da kuma sauran yan uwa ina muku barka da aiki barka da warhaka barka dai kai ma barka da warhaka wake magana Suna na akarami daga shirin aukar mamun goma kaduna shugaban kungiyar ka na kasar rashin jihar kaduna to akarami muna jin ka nasiru ma da ke can saudiya yana jin ka to farko dai mu yan kungiyar ka na kasa gaba ke da karshen zai bala muna ma yan uwa musulmai ta'aziyya sannan kuma ni haji abin kisa tambayi shi nasiru alkaya shine inda zai yi da Allah ya gama hukumomin Saudiya cewa ya kamata a ce akwai wani babban amsa kowa ko kuma spika tun da ita hukumar na Saudiya tana da CCTV na aka ce wurin guda dubu biyar ne ko dubu biyar ne ya kamata tun da suka fara ganin alamomin turmushin nan sai sanar da wannan a saku a ce waɗanda ke irin masu masu tafiya sai a sanar su cewa kowa tsaya inda yake kansu ci gaba da tafiya waɗanda ke tawowa nan su ma a ce su dakata ina ga ko wannan communication din ko sanarwa din zai kai ga saukin masu tafiya da masu dawowa din a nan dakata wanda ko da hanyar ta zai bude a ce to ko annan irin exit din nan hanyar ake zuwa ta hanyar emergency sai a ce wa'ansu yanke su bitunan wurin amma rashin communication sun cewa a dakata ina ina ga shi ke kara ka irin wannan wanda ko da mutum bai san abin faruwa ba kai kan shi wanda kuma ba zai gaba ba zai ba ba har a zo a turmushe shi ubangiji Allah ya kiya gaba Allah gawata musulmai ga baki daya ubangiji Allah ya kiya gaba nagode amin to mun gode sosai mala akarami mala nasir kaji ko ni wato mali wa akarami yayi daidai daidai ko wato abun yana faruwa ne kamar kintawa da bismillah waɗanda abin zai rutsa da su kusan cikin minti ɗaya akalla za a ga mutum ɗari ko ɗari biyu ko rasa rayukansu a sakamakon irin wannan matsalar kuma lima abin da zan so in faɗa a gurgube a asibitocin saudi arabia wasu wani likitan mu na ya nuna suna nuna bambanci wajen kula da yan nahiyar afirka idan an kai su waɗanda asibitoci a sakamakon irin waɗannan matsalolin har ma sukan sa wasu su rika kalmar hada kawai kamar an hakura da su kawai ma mutuwa za su yi ba tare da an kula da su ba ai gaskiya malam nasir ma yau zan balo balo eh. zan baro ta a nan tsakani da allah da ba don albarkar masallatan nan na makka da madina ba da kuma albarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ina ga da tashin duniya ba za a samu wani baki da zai ce za saboda duk wanda ya je inda kai baka hata ne kana ganin abin da ake ma sai dan an ganka da fasfo din Amerika in dai kana da fasfo din Amerika kamar za a haɗiye ka

Eh yau wato lokaci ya yi malam Nasiru ba mu eh, to eh kai bayani dai kai bayani sosai masu saurare kuma na tabbata sun gamsu da bayanan da kai da fatan Allah ya kiyaye gaba waɗanda suka riga mu kuma Allah ubangiji ya ji kansu ya gafarta musu ya kuma sa sun yi shahada. Amin Jamila da Safilu duk suna jinka da Daniel da Misha duk suna jinka. Elhamdülillah. brighter than tomorrow. space. masu saurare iyakacin shirin kenan sai kuma ranar litinin war haka inda za mu ji jamila daga new york jamila da lalu insha Allah yau yanzu a madadin sarfila hashin gumel da jamila kabiru fage da daniel brown da misha a madadin su duka ni halima jimro ke sallama da ku ma'assalam Always growing This program has come to you from the Voice of America, Washington.